قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه وارزقنا وأنت خير الرازقين sai annabi isa ya amsa musu da abin da suke nema ya roƙi Allah ya ce ya ubangijinmu ka saukar mana da kaɓaki na abinci wanda za mu riƙe ranar da ya sauka ta zamar mana ranar idi mu riƙa girma mata don gode maka daga rayayyunmu da waɗanda za su zo bayanmu kuma ta zama alama da hujja a kan kaɗaitakarka da gaskiyar abin da ka aiko ni da shi, ka azurta mu arzikin da zai taimake mu wajen bauta maka, kai ne, ya Ubangijinmu mafi alherin masu azurtawa.